بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu cikin wannan littafi sharhu sunna na imam bahari rahimahullah muna cikin wannan ƙauli da yake cewa wa'alam rahimakallah annal kalama fi rabbi ta'ala muhdasun har zuwa ƙarshe ko? to mun ɗauko fassara shi muka ga lokaci ya ƙure mun zo daidai inda wasu daga cikin ahalun dalali suke cewa la'umri ma'ahi ma'ahida kulliha wa sayyartu ƙarfi baina tilkal ma'alimi falam ara illa an. kaffaha irin ala zaqnin aw qari'an sinna a anan muka tsaya ko yau muna nawa ga watan biyu sha takwas ga watan biyu shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara irin waɗannan masu amfani da ilmul kalami maimakon ilimin Allah ya ce ilimin manzon Allah ya ce sai suna amfani da ilimin mantiƙi ilimin jidali ilimi wanda yake na taɗi in an ce maka kaza ka ce kaza in an bullo maka ta kaza kai ka bullo ta wuri kaza wannan shi ne iliminsu ilmul kalami ya ce la'amri ina rantsuwa laƙaɗuftul ma'ahida kulliha na zagaya wa'annan wuraren laburare majalisun ilimi gaba ɗayansu wasayyartu ƙarfi bai na tilkal ma'alimi na kuma tafiyar da gani na cikin waɗannan ainihin wato majalisu na ilimin zance ilimin jidali na zazzaga na dudduba falam ara illa wadi an kaffaha irin sai wanda ya ɗora ainihin wato tafinsa ya mauta ya yi tagumi ya yi jungum yana tuna to yanzu wannan jumla fa ya za mu yi mata ala zakmin akan haɓarsa auƙari an sinna ko kuma wanda ke ƙwanƙwasa ainihin haƙoransa nadim yana nadamar to wannan kuma fa ina za mu kullo musu ya ce duk haka na gani tsawon lokaci da aka yi ana ta wallafe-wallafen littattafai na ga duk ya tafi a banza babu wata fa'ida ɗafal mu’ahi ya zagaye waɗannan ainihin wurare na ilimi kulliha gaba ɗayansu a ma'ahidal kalami wuraren ainihin ilimin zance wal da ilimin furuci waljidali da ilimin jayayya ilimi na faɗi in faɗi wasayyar ƙarfahu ya tafiyar da ganinsa ya lilleka baina ha tsakanin wa'annan majalisun ilimin zance falam ya ji fiha ma ya alila bai samu wani abun da zai yi wa mai cuta magani ba bai gano wani abu da zai warkar da marar lafiya a wurin ba ya duba ya duba babu wani abu da za a ce yau ga shi zai warkar da wannan marar lafiyan babu shi a waƙala ya ce laƙatta ammaltu ɗorf na ainihin jarrabi ganina na ainihin duba nan na duba nan ko kuma ammaltu turuqal kalako haka ne ko kalamiya na dubi wa'annan ku hanyoyi da ake bi na koyon magana wal manahija al falsafiya da manhajoji na falsafanci famara aituha tashfi alilan banga inda suke warkar da marar lafiya duk gaba ɗaya, wala tarwi ghalilan kuma ba sa kosar da mai kishirwa ma'ana babu inda za su warkar da mai karanta su a matsayin yayi ilimi yanzu kam ya warke daga jahilci babu yayi karatun yayi yayi amma yana nan a jahili don me ya jahilci kalallahu? ya jahilci ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma ba zai iya yi wa mai jin kishirwa magani ba don me don mutumin da bai da tauhidi bai da tawakkali bai da ainihin ilimin ƙala Allahu ƙala rasulullahi in ya zo wajensa ba zai bashi ruwan da zai sha ba don shi ma yin kishirwar yake ci an gane? ya ce babu inda na ga yana warkar da mara lafiya babu kuma inda yake kosar da mai kishirwa aitu sai na ga lalle aka rabu ɗuruƙin ɗariƙatul ƙura'an hanyar da ta fi kusa da a gane ta da wuri sannan kuma a bi ta tawarkar, sannan ta ƙosar ita ce hanyar ƙura'ani ɗariƙatar ƙura'ani rabu fi isbat wat ko rabu ko akan ko na tafi wani wuri yace aqrau domin na karanta fi isbatin rabbi eh, shi shine ma'ana ai isbat ɗin, isbatin Rabbi domin su a falsafancinsu a ainihin aƙidarsu Allah baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya duniya baya lahira eh baya cikin duhu baya cikin haske shi haka yake kawai ah. kaga sun ce babu shi ya ce sai na gani ashe ga inda ilimi yake a ƙura'ani a wajen isbat tabbatar da ubangiji a inda yake ashe yana saman dukkan halittunsa ba kamar yadda suke cewa baya sama baya ƙasa baya duniya baya lahira ilaihi tsadul kalimut tayyibu aka ce ilaihi zuwa wajensa ne yas'adul kalimu tsayibu kalma tsarakakakkiya wajen Allah take hawa wannan ayar mai take nunawa yana ina don an ce ilaihi wajensa ne yas'adul kalimu tsayibu duk wata kalma mai kyau ma'ana ayyukan ibada gaba ɗayan an yi su wajen Allah suke haurawa kuma inda za ka gane basirar mutane a toshe kowa in zai roƙi Allah ɗin ba ƙasa yake kallo ba kuma ba wai tura hannunsa ƙasa yake ba ba haka yake yi sama yake ɗagawa kuma ya ɗaga kansa sama ya ɗaga hannu sama Allah ba ni ashe kana tsammaninsa can sama ko sannan kuma ilaihi wajensa ne wannan kalmomi da kake suke haurawa ilaihi yas'adul kalimut tayyibu malam ce su yi na gane ashe faɗin Allah maɗaukakin sarki da na karanta shi sai na gano fil isbati sai na gano wannan ayar ilaihi tsadul kalimu tayyibu sannan abin da zai ƙara tabbatar mini da cewa lalle ubangiji akwai inda yake arrahamanu alal arshi Allah mai rahama ya daidaita can saman al'arshinsa waƙa ra'afin nahi ya ce sai ya kuma karanta wajen kore kamar mainiya da Allah abinda zai yi kama da Allah sai ya karanta laisa ka mislihi shay'un nafiyu kenan laisa ka mislihi shay'un wani abu bai yi kama da Allah ba babu abin da ya yi kama da Allah balle a ce komi zai zama Allah kai Allah shi Allah wancan Allah sannan tafiya ta yi tafiya a ce la faukun wala tatun wala yaminun wala shimalun wala wala wala wala sannan kuma in aka yi aka yi a ce kayi kayi kayi za ka narke sai ka shiga cikin Allah sai ya zama kai sai ka zama shi Eh, can in an jima kai sai ka zama Allah komi Allah katangar kama Allah ne kafafin kama Allah ne komi rigar kama Allah ce kajin kama Allah ne aƙida ce irin tasu laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul alim haka ne ko sami'ul basir a wala na bihi ilma mutane fa basu isa su zagaye ilimin ubangiji ba illa iyaka in yace maka shi kaza ne to ka tsaya shi kaza ne bayan da za a yi ka kirkiro wa kanka ilimin da za ka gano Allah ba za ka iya ba mutum bai isa ya gano kunha sifatihi haƙiƙanin yanda sifarsa take wane kai sai dai ka faɗi abin da ya ce haka kawai ka tsaya a haka in ya ce yana wuri kaza ka ce yana wuri kaza ya ce ba abin da ya kama da shi ka tsaya a ba abin da ya kama da shi ina muke ƙauluhu fahuwa jalla sana'uhu wahidu imamul barbahari faɗinsa da ya ce jalla sana'uhu shi Allah wanda sana'uhu yabonsa jalla ya ɗaukaka wahidun guda ne tilo ba ya da na biyu shi kaɗai ne laisa ka mislihi shai'un. babu wani abu da yayi kama da shi wa huwa samiul basir shine as-sami'u mai ji al-basir kuma mai gani huwa shi Allah subhanahu wahidun Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya ne la yushariku adun babu wanda yake tarayya da shi la fi zatihi wa la fi asma'i wa la fi sifatihi ba wanda yake kama da Allah ba abin da yake kama da Allah a zatinsa da sifofinsa da sunayensa sunayen Allah babu mai iya ɗaukar nauyin sunayen Allah yanda suke sifar Allah yanda take zatin Allah yanda yake wala fi kalkihi wa af'ali kuma ba wanda ya isa yi irin halittarsa ko ya yi irin ayyukansa Allah ya kaɗaita da wannan ya kaɗaita da zatinsa shi kaɗai yake shi yake ɗaukar nauyin sunayensa ya amsa su shi ne ke da ainihin sifofi irin nasa shi kaɗai yake amsa su sannan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kawai guda ɗaya yake yin halitta irin nashi shi kaɗai ne guda ɗaya yake aiki irin nashi ba mu mai halitta irin ta Allah babu kuma mai sifa abin nan mai aiki irin aikin Allah idan muka ce dare da yini kadai akwai mai yi eh ba mai yi sai shi don yana daga cikin aikinsa ya yi dare ya yi ni kuma ya yi rana ya yi wata tun da kake a duniya ka taba jin an yi wasu, wasu wata ni a wani wuri ko an yi wata rana a wani wuri guda ɗayan nan da ya yi ita ce har yanzu ba wanda ya isa ya yi wata ya ce wannan ɗin ta an wuce yayinta yanzu eh, all modern ko? to haka kuma wata mutum bai isa ya ce ya zama tsohon yayi bari a yi sabo babu shi ne yake yin abunsa kuma ya dace da kowane zamani Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne a halittarsa shi kadai ne a ayyukansa wala fi ibadatihi haka kuma ibadarsa shi kadai ake wa irin wannan ibada ba wanda zaka ya kama sujuda ya halatta sai Allah ba wanda zaka zo ka yi ruku'i ka tashi ka zugunna ka zauna ka yi sujuda sai shi ba wanda za ka daina ci ka daina sha ka daina jima'i wuni guda cur daga fitowa alfijir har dare sai Allah ba wanda za ka tashi ka je ya ce maka ya yi wani ɗaki a wani wuri ka je ka zagaya shi ya halatta sai Allah duk wata ibada da Allah ya tsara ya ce ibadarsa ce shi kaɗai kawai ake wa irin wannan ibada ba a yi wa kowa duk wanda kaga ya yi irin ibadar Allah a wani to ya zama mushiriki sunansa kafiri mai dawwama a wuta ranar gobe kiyama domin ba wanda ya cancanci a masa irin wannan ibada sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ɗinsa. A laisa lahu sharikun ba ya da abokin tarayya. Falimaza Ibu, nafsak to don me za ka gajiyar da kanka. don me kake ta gajiyar da kanka ka tsaya kana ta wai sai ka kirkiro sai ka gano bayan Allah ya gama ya aje maka bi za ka yi kawai ka karanta amma kuma ka tsaya kana ta faman wahala tutu ibu nafsak kana ta gajiyar da kanka haka kawai ba tare da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce maka ka kirkiro abu da kanka ba ya riga ya tsara maka menene na wahalar da kai anta maklubun kaifa halitta ce abun halitta ne wa huwa khaliqun shi kuma mahalicin ne kai halitta ne Allah kuma mai halittan ne fa kaifa yuhidu maklubun bi khaliqin ya za a yi halittacce ya ce zai kewaye iliminsa har zai kewaye Allah mahalicci eh shi Allah mahalicci zai san kowa zai san komi tun da shi ya yi halitta amma halitta ba ta isa ta san shi ba ba ta isa ta kewaye iliminsa ba ta gama gano komi wane ita amma shi ya san kowa ya san komi jalla ala Allah ya ma ya ɗaukaka fa'anta ah haka ne ko? fa'anta muja ja ne ne? to shi kenan fa'anta an tuslima an tusallima lillahi wali rasuli wannan fage da aka baka shine ka tuna hanyar da duk ka tuna amma dai ka sani abin da ake nema a wajenka kawai fagen da za ka shiga shi ne an tusallima lillahi ka sallama wa Allah wali rasuli ka sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da Allah ya ce shi za a yi to ka sallama ka bi shi shi za a yi duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi za a yi ka sallama ka miƙa wuya ka bi kawai shi za a yi wala jadil wala mari. kada ka yadda ka ce za ka yi ja'in ja ko kuma za ka yi fito na fito da abin da Allah ya ce da abin da manzon Allah ya ce ka sallama ka miƙa wuya ka bi kawai wala tud'ib nafsaka kada ka gajiyar da kanka wa tud'ibal akharin har ka gajiyar da wasu ka je ka sa kanka cikin gajiya kuma ka jefa wayansu cikin gajiya a je lahira kuma cikin wahala amilatul nasiba kaga an fada aiki na wahala kuma ba lada hasili ma zunubi tunda ba haka Allah ya ce ai ba kar ka zo ka wahalar da kanka ka wahalar da mutane tsaya a inda Allah ya ce ka tsaya ka tsaya inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ka tsaya kar ka zo ka fada matsala ka jefa wayansu cikin matsala haza huwa alwajibu wannan shine wajibi wal fardu kuma shine farilla akan kowa ya sallama ya mika wuya ga Allah da manzonsa walizalika sahabatu saboda haka kaga sahabbai lam ku hadha takallu ko ba su dora wa kansu wannan nauyin ba sam su kawai inda Allah ya ce nan suke tsayawa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaida su nan suke tsayawa uh, wala tawaqqafu ko haka ne ko inda ayatin au inda hadisin bal yuqirrunaha wa yusallimuna laha ba wai tsayawa suke yi akan aya su ce to wannan ayar dai to mu dale ta haifarta kawai wannan ayar ba sa tsayawa sai sun tabbatar da ita sannan kuma sun yi aiki da ita su sahabbai kenan wato ba sa tsayawa akan wata aya face wannan ayar ko hadisi face ha wa yusallimuna laha suna masu tabbatar da cewa e lalle haka yake kuma sun mika al'amarinsu ga Allah sun bi wannan ayar haka kuma idan hadisi ne eh lalle tunda manzon Allah ne ya faɗi haka yake sai su watsar da ra'ayinsu sai su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka su sun ja burki akan wata aya suna jidali to yanzu wannan aya a duba ta da kyau ba fa haka take nufi ba eh abinda take nufi sai a samo mata wani tawili sahabbai ba su haka ko kuma hadisi a tsaya a yi masa wani tawili a kauce masa sahabbai ba su haka ne sahabbai sukan tsaya inda Allah ya da su su miƙa wuya su sallama a matsayin sun yarda haka kuma sukan tsaya akan hadisi su miƙa wuya su sallama a matsayin sun yarda waya ta giduna mafiha kuma su ƙudurta imani da wannan aya imani da wannan hadisi su ƙudurta kuma niyyar aiki da su wala hasala indahum mashakilun qattu ba wata mishkila da ta taba faruwa da su da dai game da aya ko hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal majalu huwa majalu taslim fagen fa fage ne na sallamawa fage ne na miƙa wuya fage ne na sallamawa Allah da manzon Allah wali in ƙiyadi fage ne na a abi kawai wala na hudu fi a ƙa'id kar mu kutsa cikin wa'insu aƙidu wayanda suka saba wa ƙalar lahu suka saba wa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi kada mu kutsa mu bi irin wayannan aƙidu bima khada bihi ahlul jidali ko ko ahlul jadali irin yanda ma'abota jidali da jayayya da muhawara da kusuma suka kutsa wa ahlul kalami da ma'abota ilimin zance wa ahlul mantiq masu ilimin mandiki. fatakunu natija sai ya zamanto sakamako kama a ƙarru ala anfusihim min alhairati kamar yadda su da kansu suka tabbatar wa kansu cewa su ɗimautattu ne su da kansu sun tabbatar da cewa cikin ɗimuwa suke duk abin da suke yi a ɗimauce suke yin sa tunda ba Allah ne ya ce su yi ba ba manzon Allah ne ya ce su yi shi ba wal'irdirabi suna cikin razana su da kansu ko da yaushe cikin fargaba suke sannan kuma suna cikin ainihin tsarguwa yanzu saura kuma su zo su ce mun yi kaza tsarguwa wa adamil wusuli ila natijatin kullum kuma ba sa cimma sakamako mai kyau saboda me saboda ba su bi hanyar da za su samu natija ba kama a ƙarru ala an fusihin min lahairati ko kamar yadda suka tabbatar wa kansu wa adamil wusuli ilan natijati kama ƙala ahduhu kamar yadda ɗaya daga cikinsu ya ce walam tafi fi bahasina umrina ولم نستفد fi bahsina ula umrina illa an جمعنا فيه قيل وقالوا ko ba samu fushi ba eh minko to yace tabbas walam nastafid ba wata fa'ida da muka fa'idantu da ita min bahasina in min aka sa sai a ce min bahasina daga bincikenmu fi bahasina cikin bincike bincikenmu duka ba abinda muka samu bula umrina tsawon rayuwarmu wani shekara 60 bincike yake yi a falsafanci wani shekara 40 wani talatin bula umrina ba abun da muka binciko illa an jama'ana sai dai kawai za ka tar da abun da muka tara a littattafanmu fihi ciki in ka leka za ka ƙila wa ƙalu ƙila an ce ƙalu sun ce kawai shi ne ba ƙala lahu ba ƙala rasulullahi ƙila wa ƙalu shi ne kawai muke tattarawa ƙala hulanun wa ƙala hulanun wane ya ce wane ya ce wane ya ce wai irin masu fikira fikira a eh, falaston da ire-irensu su ne ake ta ɗauko surutansu a ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza maganganun hukama'ul kalani masu hikima a cikin taɗinsu su ne kawai muke ta tattarowa ba wata natijar kirki wa in ƙala kaza faljawabu kaza wane ya ce in mutum ya ce maka kaza to amsar maganarsa kaza ne eh amsar maganarsa kaza ne kamar ilimin lauyanci kaga ilimin lauyanci a yanzu kala Allah ne kala rasulullahi ne zuwa zai ya zura ma ido yace zan ma tambayoyi biyar tambayoyi biyar zamma ya mai girma na so in masa tambayoyi biyar eh, sai mai girma ya ce tambaye shi zare ma ido ya ce kace abu kaza kaza a lokacin da aka kai a kazan din menene da menene aka yi a wurin ko waye da waye yake wurin ko kuma daidai karfe nawa ne wace rana ce sai kai shuru ka manta baka san za a tambaye ka ba <laughs> eh to naji wannan kenan sannan da kace kana tuhumarsa da kaza sai ya kawo wata tambaya sai ya ma sandan kaza da ya faru din kace kaza ne sai kawo tambaya duk ya rikita ka to kai ma in ka karanta irin wannan sai ka san inda za ka bullo mishi sai kai ma ka dan kurɗa ta nan ka kurɗa ta nan sai yasa za ka ji su su kaɗai suna ta suna ta muhawara kuma ba wai gaskiya ake nemowa ba fa kawai wanda ya fi iya magana shine zai kayi ƙala fulanun ƙala fulanun Allah ya sawa ina mutu na'am wato faɗin imamul barbahari da ya ce huwal au haka ne kuwa rabbuna ubangijinmu awwalun bila mata wa akirun bila muntaha shi Allah na farko ne kuma ba a cato yaushe ne faruwarsa sannan kuma na ƙarshe ne kuma ba a cewa to yaushe zai ƙare shi Allah ba ka cewa yaushe ya faru sannan kuma ba ka cewa yaushe zai ƙare don shi bai da farko bai da ƙarshe Allahu jalla wa ala Allah mai girma da ɗaukaka awwalun bila bidayati farko ne shi ba tare da faruwa ba wa akhirun bila nihayati kuma shi ne na ƙarshe ba tare da ƙarewa ba Azahiru. ko haka ne kuwa to na tafi kenan to qala ta'ala huwa wal Allah shine al shine al-zahiru shine al bainu ba ka da dama ka ce ba za ka sifanta Allah da wa'annan ba lalle shine na farko shine na ƙarshe kuma shine bayyananne shine boyayye Allah ke asma'u Eh, menene asma'un mutaqabila wa'annan sunaye ne da suke muƙabalantar juna awwal yana da mai muƙabalantarsa akhir yana da mai muƙabalantarsa zahir yana mai muƙabalantarsa haka baɗin yana da mai muƙabalantarsa idan aka ce mai muƙabalantarsa mai fuskantarsa in aka ce fari me yake muƙabalantar fari baki ko yau in an ce duhu me yake mukabalanta duhu haske to ina fatan kun gane yace asma'u sunaye ne ga sunan waɗanda sunayen suna da masu mukabalanta su mutaqabila al-awwal na farko shine al-awwalu yuqabilu al-akhir in aka ce awwal mai muƙabalantar awwal shine ƙarshe ko in an ce farko sai a ce ƙarshe to kaga al'awwalu yuqabiluhu al-akhiru an gane wannan sannan sai az-zahiru yuqabiluhu al-batinu kaga ce bayyanannen abu to me yake mukabalanta sa abu to shi Allah an ce bayyananne ne boyayye ne na farko ne na ƙarshe ne bayyananne ne boyayye ne Allah subhanahu wa ta'ala to anan nan, waƙar fassarar Nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadhihi aya manzon Allah fa ya fassara wannan aya da hadisinsa fi ƙaunihi faɗinsa da yace ce an tala'awwalu wa laisa ƙaunaka shaikun wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay'un wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka shay'un wa anta al-batinu falaysa dunaka shay'un hadha tafsirur rasul sallallahu alaihi wa sallam wannan tafsiri ne na manzon Allah da yayi wa aya huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal zahir shine sai yace anta al-awwal falaysa qablaka shay'un wa antal akhiru a ba'daka shay'un wa antal zahir falaysa fawqaka shay'un wa antal batin duna dunaka shay'un antal awwal kai ne na farko falaysa qablaka shay'un babu wani abu da ya taba riganka ba abin da ya riga ka amma kowa mu nan akwai an riga shi babanka ya riga ka ko kuwa yayanka kuma ya riga to haka shi Allah shi ne na farko ba wanda ya riga shi an gane wannan fassara shi ne na farko kuma ba wanda ya riga shi amma kai duk yanda ka zama na farko to akwai wanda ya riga ka wa anta haka ne go? wa akhiru yace kai ne na ƙarshe falaysa ba'daka kashe. kuma ba wanda zai zo ya biyo bayan ka. amma yanzu bayan gudulok saiwa ya biyo bayan shi to shi Allah akwai wanda zai zo ya biyo bayansa a ce ka sarki kaga yanzu wani sabon Allah ne kaga na da ya tafi za a yi laisa ba da kashehun babu wani wanda za a ce ga wani abu a bayanka ya zo ya yi tasiri bayan kai don baka da bayan kai na ƙarshe ne kuma babu wani da zai zo a ce ya zo daga bayanka Allah kenan shi ne wato buwayi gagara misali sai ya ce maza mai kuma an tabbahi kai ne ainihin wanda yake a fili domin aka ce zahiri a fili gashi nan falaisa fauka ka don babu wani abu sama da kai ballantana a ce ya kere ka ta can a fili kake kai ne koli saman kowa saman komi laisa fauka kashe ba abinda ya kere ka kai Allah kenan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kace ba haka ba to kana ja da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa antal batinu kai ne boyayye Falesa, dunaka shay'un kuma bayan ka babu wani abu wanda za a ce koma bayan shi ma akwai wani ma boyayye duk wani abu yana iya bayyanuwa yana iya ganuwa yana iya karewa amma Allah shi yana nan saboda in ka kalli aikinsa kawai ka san eh, lalle yana nan bayyananne ne sannan kuma ido bai ganinsa la yudrikuhul absar ido bai riskarsa kaga shi boyayye ne hada tafsirur rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yawa wannan aya summa yati sannan zai zo nan gaba man yufassiru ghairu tafsirin rasuli sallallahu alaihi wa sallam wanda za su zo su rika yin fassara ba irin ta annabi ba sallallahu alaihi wa sallam za a samu wanda za su zo ka ji suna fassara ayar da wata fassara da ba wannan fassara ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ba wa yaqulu yana cewa az-zahiru yani zahara lil uquli eh ya bayyana ga hankula wa zahara bil barahini ya bayyana da hujjoji walaisa ma'anahu annahu fawqal makhluqati kuma ba wai ma'anar ayar wai yana saman halittunsa bane a'a ba haka bane Allah yana nan a ko'ina sannan kuma baya ko'ina eh yana nan a ko'ina kuma baya ko'ina au annahu alin alal arshi ko haka ne kuwa haka ne ko na tsallake to au ko kuma su ce annahu ali na alal arshi lalle shi mai ɗaukaka ne akan al'arshi fahaza batilun mukhalifun li tafsirin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wannan banna ce ya saba wa tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a'lamun nasi billahi ya fi kowa sanin Allah cikin mutane a cikin mutane akwai wanda ya fi annabi sallallahu alaihi wa sallam sanin Allah to kaga ko ashe in yace ga yanda Allah yake to ka haƙura ka bi yanda yake huwa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. wato alamun nasi billahi huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda yafi fi kowa cikin mutane sanin Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qad fassara hadhihi al-aya ya fassara wannan aya bi tafsirin wadihin da tafsiri fassara bayyananna bi anna haka ne ko bi anna al-awwal cewa lallai da aka ce al-awwalu huwa allazi laysa qablahu shay'un shine wanda da dai wani abu bai riga shi ba awwalun bila bidayati fararre ne ba tare da farau ba wal akhiru huwa allazi laysa ba'dahu shay'un al akhiru kuma shine wanda bayan sa babu wanda za a ce ya wuce wani ya zo ya maye bayan sa wannan ba Allah bane akhirun bila nihayati karshen sa ba irin wanda ake cimma intahassa ba shi bai da intaha wa zahirul ladzi laysa fawqahu shay'un zahiri shine wanda wani sama da shi babu babu wata halitta sama da shi a fauka makalukatihi yana saman halittunsa duka wa al qahiru fauka ibadi shine yayin rinjaye akan al'ainihin halittunsa shi Allah subhanahu wataala wa huwa al-hakimul khabiru kuma Allah shine al-hakimu kuni al-kabiru masani na kwakwab mai bada labari Allah yace ce wa huwa al-qahiru fawqa ibadi Allah shine mai rinjaye abisa bisa halittunsa a bisa bayinsa wa yursilu alaikum hafaza kuma shi yake aiko muku masu tsaro kana tafiya mala'ikuna binka suna tsaronka kai baka ma sani ba Allah ne yake maka wannan hidima lahu fauƙiya Allah yana da ainihin fauƙantaka cewa lalle babu wani sama da shi dole ne ka imani da wannan fauƙiya ɗin a fauƙiya ga zati shine fauƙiyatul zati wa fauƙiyatul ƙadari wa fauƙiyatul ƙahari duk wayannan kaga ayoyi ne suka kawo su lalle yana da fauqiya ta zati akwai fauqiya ta kudura akwai fauqiya ta rinjaye akwai wanda yake sama da zatin Allah to akwai wanda yake da iko sama da ikon Allah akwai wanda yake ya rinjayi komi ya gagari kowa ya gagari komi sama da Allah to wayannan abubuwa uku dole ne mutum ya lura da su yayin imani da su fauqi wato fauqiyatu zati wa fauqiyatul qadari wa fauqiyatul qahari Allah ya taimake mu ina mutu na'am wa antal badinu wannan kalma da yace antal badinu falaisa dunaka shay'un yani da ake nufi nufi annahu ya'lamu kulli shay'in Allah shine ya san komai na boye da na sarari amma a cikin halittu akwai wanda yake da irin wannan ilimin babu shi zaka ga kana da abu naka ne amma baka san sirrin da ke cikinsa ba baka sani ba zaka iya cewa akuya ta ce tinkiya ta ce saniya ta ce amma ba ka san sirrin da ke kunshe cikinta ba ko ciki ta yi ma ba ka san mai za ta haifa maka ba kuma ba ka san damuwar da yake cikin ta ba ko ba ka san adadin gashinta ba Ba ka san adadin numfashin da ya rage mata ba ko ba ka san nawa ta ja yau ba nawa ta furzar numfashi kuma baka san me za ta ci yau ba adadin abin da za ta ci baka sani ba baka san inda adadin ruwan da za ta sha ba baka san ajalinta ba kuma gashi ka ce saniyar ka ce akuyar ka ce tinkiyar ka ce amma shi Allah da ya ce na ne ya son su ya san komi nasu ya san adadin numfashinka ya san adadin gashin jikinka ya san adadin ainihin motsinka ya san adadin rayuwarka ya san ajalinka ya san inda za ka mutu ya san kuma yaushe ne ya san kuma abin da ya rage maka ya san abin da ka aikata da ya san wanda kake aikatawa yanzu ya san wanda za ka aikata nan gaba akwai wanda yake da irin wannan ilimin sai Allah amma za ka ce nawa ne za ka iya yin abu da kanka ma sai ya zo ya rikice ma mota ta totuwa za ka yi wallahi ya eh, kamanta adadin karan wannan ba silen ba ina irin wannan eh, wanda ake sokawa a kariya. kusa nawa ne kai ka soka su kuma <laughs> kai ka yi ba amma ka manta adadinsu. sille nawa ne ka manta sai ka ce to bari in girga amma kai tsaye baka san za a tambaye ka ba a ce ka yi motar kara a ce maka sille nawa ka yaga ka yi sannan wannan tsargagin guda nawa ka soka ka karya baka sani ba gashi kai kai ballantana kuma abin da ake halittarsa da injuna da shauransu to amma Allah duk abin da ya shi ya san shi don haka wannan ita ce fassara daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am wala ya kafa alaihi shay'un babu wani abu da yake buya ga Allah wa huwa ma'a kaunihi aliyan ala makhluqatihi duk da kasancewanta can koli yake ya kere duk halittunsa to amma yana kallon halittun yana kuma sane da su ba wai da ake cewa yana tare da kai a ba wai in kai Kano ya bi ka Kano in ka tafi Katsina ya tafi Katsina in ka je Sokoto ya je Sokoto in ka tafi Amerika ya bi ka Amerika, shi duk da amerikan din da Sokoton da Rasha da Fasha da ko'ina yana ganin su kawai kamar abu a gabanka kai kake ganin duniyar kamar mai yawa shi a wajensa ba abu ne mai yawa ba ba abu ne mai yawa ba duk yana nan kawai yana kallon su kawai take duk abun da ya motsa kuma yana gani inda zaka gane basirun bi basari alimun bi ilmi don iliminsa ya bambanta da ilimin kowa ganinsa ya bambanta da ganin kowa ka yanzu ka iyakaci in ka kalli nan kawai ka ga abun da ka gani ko to shi yana kallon kowa yana kallon komi kuma komi kai ya sani kuma ba kai kadai ba hatta kiyashi hatta abin da yake cikin ruwa teku da abubuwan da suke cikin karkashin kasa duk ya san su ya san motsin su ya san adadin su ya san ajalin su ya san aikin su ya san abincin su kuma shi ya kaddara musu abincin in ba Allah ba wake da irin wannan ilimi kuma wa yake da irin wannan gani to Allah subhanahu wa ta'ala a la ya kafa alaihi shai'un babu wani abu da yake ɓoyuwa a gare shi daga cikin halittunsa a ce ga wani abu yau ya boyu Allah bai san da shi ba babu wannan abun fahuwa ma kaunihi aliyan ala makhluqatihi duk da kasancewansa ya kere halittunsa gaba daya la kafa alaihi shay'un min bawaqinihim da irin abubuwan da yake boye nasu Allah ne fa ka tsara abu a zuciyarka kawai yace to na sani ya san abun da ka shirya a zuci kar ma ka faɗi ko ka aikata ya sani ya san bawaqin abun da yake ɓoye na halittunsa wa ma tukhfihi suduruhu ya san kuma abunda kirazan su suka boboye abinda ka boye a zuciyarka Allah ya san shi abunda ka buya ka shiga kuni wuri ka kulle kai Allah ya sani tunda ya san wanda yake kulle a cikin kirjin ma, yaya ba zai san wanda ka shiga daki ka kulle ba Allah ya sani la yakafa alaihi shay'un fil ardi wala fis samai babu wani abu da yake buya a ilimin Allah a ƙasa abun yake ko a sama duk halittar da take cikin ƙasa Allah yana sane da ita ya san kuma abin da ta yi ya san motsinta wanda take sama ma Allah ya san da ita ya san motsinta ba abin da Allah bai sani ba na? to ba zai su ba to mu karasa wannan saura iris ne ai sai mu tashi akan ya alamu sirra wa akba ko summa yati man yaqulu amma sai ka ji wani ya zo yana ce maka ai shi Allahu jalla wa ala la fauka wala tahta wala yamnata wala yasrata wala dakila wa ko wala dakila alami wala kharijahu fa haza ma'anahu annahu ma'dumun kama fi kutubi ulama'il Ya yace sai ka ji mutum ya zo ba kunya yana ce maka shi Allah ai la fauka baya sama wala tahta baya ƙasa wala minata baya ainihin arewa wala baya kudu wala surata baya arewa wala dakila alamin baya cikin duniya wala karijahu baya wajen duniya eh shi Allah ba a duniya yake ba ba a lahira yake ba baya sama baya kasa baya kudu baya arewa baya fa haza ma'anahu wannan abin da yake nunawa kenan annahu ma'dum kenan fa an rasa Allah ana nufin babu shi in an ce du'an nan babu shi a sama babu shi a ƙasa babu shi a kudu babu shi a arewa babu shi a duniya babu shi a lahira to akwai shi kaga wannan yana so ya ce maka ba Allah an koma rasha kenan kama fi kutubi ulama'il kalami kamar yadda za ka samu a littattafan Ulama ulama'ul kalami haka za ka yi ta gani wai shi ne tauhidin fa a gurinsu kuma su ne za su ce maka karka yadda ka bauta wa Allah don shiga aljanna eh. kul karka yadda ka bauta wa Allah don tsoron wuta bauta masa kawai saboda shi Allah ne amma in ya ga dama ma ya saka a wuta ba ka so kawai kai ka bauta mar don shi Allah ne amma kar ka bauta mar don tsoron azaba ko tsoron wuta wasu ba su tsoron azaba kuma ba sa son aljanna su kuma wata aƙida ce sai ka ji kuma na karantar da ɗalibai wai ba a bautawa Allah don tsoron wuta wai tauhidi ne fa yake karantarwa ba a kuma bautawa Allah don kwaɗayin aljanna a ana bauta masa ne kawai don shi Allah ne to amma shi da ne ce, bayan Allah na kirki su kam ya da'una na suna bauta mana ragban wa rahaba ko suna kwaɗayin rahamarmu wa rahaba kuma suna tsoron azabarmu? sannan kuma su ne suke ce na fid duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa azabar azaban nari ko to amma su sun ce sam sannan Allah ya ce ya aiko manzanni don a yi gargadi a yi albishi gargadi a tsorata mutane da akwai azaba fa sannan albishir a kwadaitar da su aljanna to shi ya ce kar a bauta wa Allah don kwadayin aljanna wai aljanna ta ƙauyawa ce ƙwarai kuwa wai su sun wuce aljanna wa'azi yake mai wasan kura ma ya yi ya gama ya shi ma ai komi kake yi yanzu za a jale ka an ma fi son irin su yanzu kai da za ka zo kana tauhidi tsantsa kai ne ma in ka je wani wurin ba za a jale ka ba bari gaya ma shirme yanzu ya fi gata Me shirme ya fi gata bari gaya ma mashiririci ya fi farin jini yauwa amma mutumin da zai zo ya ce zai tsage gaskiyar da take cikin ƙur'ani gaskiyar da take cikin sunna to shine ma kuma abun zargi Shi ne abun zargi wa alaikum assalam wa rahmatullah E, shi na farko ne ba tare da faruwa ba sannan na ƙarshe ne ba tare da ƙarewa ba duk abin da aka ce na farko ai akwai ranar da ya faru kuma aka ce na ƙarshe akwai lokacin da ya ƙare ko duk kowa sun fita nan yushau ne ya fita daga ƙarshe ko ba haka ba ne amma ya zo ya fita ya gama to shi ba haka ba ne sannan a ce wane ne sarki na ƙarshe ko to amma yanzu kuma babu shi shi Allah haka ne ba haka bane kuma shine farkon sarki a garin to amma shi din ma akwai ranar farko da aka haife shi ko ba haka bane to shi Allah ba haka bane mhm mm wa alaikum assalam eh. Hmm. eh to karka kara bin shi eh daga nan shi kenan, sai ranan da ka ji ya tuba eh. ba abin mai dagogi sallah mai kambuna mai kiraye ba abin shi sallah gara ka bi mai sabon Allah da ka bi mai shirka mai tsafi san sabon Allah yana nan shi sabon Allah ne bai kafurta mutum shirka kuma kafurta mutum take za ka saba wa Allah kana nan a musulminka amma mai sabo Allah zai iya azabtar da kai gwargwadon sabonka in dai ba kai shirka ba ya kai ka aljanna amma shirka ita ba a gafarta ta in mutum ya mutu da ita wuta ne kawai kuma khalidan fiha shi ya shiga har abada Shi ne bambancin shirka da sabo shi sabo ana gafarta shi shirka kuma ba a gafarta ta an gane wannan na'am eh sifa sunayensa ne ai eh ya Allah wanda yake da bayyanannen iko Allah ka bayyana mini gaskiya ka bani ikon bi eh ya wanda yake koyayye wanda ba idon da yake ganinsa Allah ka taimake ni ka ɓoye min sirri na kada ainihin in fallasa abun na. kowane suna sai ka samu abun da ya kama da shi wanda kake nema sai ka kira shi da shi kamar ku sai ka ce Allah ka arzita ni eh, ya mai arzitawa arzita ni ko yawa ya malikal mulki ba ni mulki eh, ya mai ba da mulki mulki nake so ba bani ko ya alimu ilimi nake so Allah ka bani ilimi kaga kowane suna yana da abin da ya jibinta in za ka roƙe shi sai ka roƙe shi da sunan da ya kama da abin da kake so ko yawwa watakila kana so ka ƙware abu ga bulo sai ka yi amfani da alhakimu bani Allah ka taimake ni in ƙware amma ko zai riƙe wannan addu'a ba eh, eh watakila akwai abokanan muhawara ka kana so ka rinjaye su sai kai amfani da alƙahoru ko kana so ka yi buwaya ka yi fice sai kai amfani da al'azizu ka gane? yawwa hmm. eh eh ai shi ba Allah ma a shi wani bai da tauhidi don bai san ya saba wa karantarwar ƙura'ani ya saba wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yiwu shi karantar da shi aka yi bai sani ba mai yiwuwa ɗalibi ne sai a fahimtar da shi za a bi shi don ba shi ne manufarsa ba don akwai ɗalibin da shi karantar da shi aka yi ba aƙida ce a gunsu hakan ba amma akwai manyan wanda su hakan aƙida ne a gunsu to su kan bai cancanta a su ba eh, shi eh. Eh, eh to ai shi ne kalmomin da suke yin tawili kenan istaula istaula masu wannan irin ainihin falasafa kenan wayanda suke da tauhidin boki masu saba wa karantarwar qur'ani da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ahlus sunnati wal jamaa su suna tsayawa inda aya ta tsaya suna tsayawa inda hadisi ya tsaya ka gane dai Allah ya ba mu ladan shi kurakurai kuma Allah ya gafarta mana Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana fata ya taimake mu da nisanta Allah ya sanar da mu abin da mu sani ba a cikin mu, Allah ya tunatar da mu wanda muka manta Allah ya fahimtar da mu wanda ba mu fahimta ba Allah ya ainihin taimake mu da ainihin gane wanda muka karanta da kuma aiki da wanda muka fahimta Allah ya karbi ayyukanmu Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu Allah ya gafarta wa malumanmu Allah ya gafarta wa ƴan uwanmu musulmai waɗanda suka yi daye mu Allah ka tsare mu ka tsare mana wuraren ibadarmu ka tsare mana addininmu ka tsare mana iyalanmu ka tsare mana dukiyoyinmu ka kare mana wuraren sana'o'inmu Allah ka tsare mana garuruwanmu Allah ka tsare mana yankunanmu Allah ka tsare mana lardin musulunci duk inda yake Allah ka tsare musulmai ka tsare musu addinin su da da wuraren ibada su da dukiyoyin su da iyalansu. su wayanda suke cikin matsala Allah ka sama musu mafuta Allah ka sama musu mafuta Allah ka sama musu mafuta Allah ka arzuta mu da gudu tare tsira tare mahadar mu ta zama jannatin firdausi da rahmar Allah Allah ka taimake mu da riko da kitabu sunna Allah ka taimake mu da riko da kitabu wa sunna ka karbi rayukanmu muna kan aƙidar kitabu wa sunna Allah muna roƙonka Allah kada ka zamar da mu Allah kada ka zamar da mu Allah ka kare mu da shirka Allah ka tsare mu da shirka Allah ka taimake mu da riko da ainihin tauhidi Allah ka kare mu da bid'a Allah ka tsare mu da yin bid'a Allah ka taimake mu da riko da sunna Allah maɗaukakin sarki ya arzuta mu da malaman sunna Allah ka arzuta mu da ɗalibai masu kwaɗayin sunna Allah ka ba mu ‘ya'ya gari mabiya sunna Allah ka arzuta matayenmu da fahimtar sunna Allah ka taimake mu da gudu tare tsira tare Allah muna roƙonka kowa buƙatarsa ta alkhairi Allah ya biya masa Allah ya biya mana buƙatunmu na duniya da lahira Bismillahirrahmanirrahim rahim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد إخواننا بسوء وشر waj'al kaydahu fi nahrihi wa shidhu bi nafsihi waj'al tadbirahu tadmiran alayhi ya rabbal hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel subhana rabbika rabbil izzati amma ya wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin akwai walima insha Allah ranar litinin mai zuwa a garin doko walima a garin doko wajen gidan malam ma'azu mai sai da littafi don haka sai a ci gaba da tunatar da juna kafin wannan ranar ta zo allah taimake mu Yeah,